radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BOH na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga dai jiran oban da muke dauke da su. Da farko akwai labaran duniya kamar yadda saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan namu koma noma bayan su kuma na tafi da shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda su ne jiran oban da za a saurara da Allah a zangon shirin namu na wannan lokaci. amma kafin nan sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a ba saurare Assalamu alaikum yau Lahadi ɗaya ga watan Agustan shekara ta 2021 wanda ya daidai da 21 ga watan Zulhijjan shekara ta 1442 Hijira Kamariya. masu wurare ko kun san cewa shekaru 107 da suka gabata rana irin ta yau wato ɗaya ga watan agustan shekara ta 1914 aka fara yakin duniya na ɗaya bayan da ƙasar jamus ta shilanta yaƙi a kan ƙasar rasha kafin haka dai da kwanaki uku ƙasar austria ta shilanta yaƙi a kan ƙasar sabiya bayan da aka kashe mai jiran gadon sarautar ƙasar a birnin sarajevo don haka yakin duniya na ɗaya ya auku ne da farko a tsakanin ƙasashen jamus da kuma dalar usmaniya austria da kuma hungary a ɗaya bangaren kuma ƙasashen faransa ingila rasha da kuma sabiya an kawo ƙarshen yakin a ranar 11 ga watan nuwamban shekara ta 1918 inda rasha da ƙawayenta suka samu nasara a wannan yakin dai an kashe mutane miliyan tara an kuma raunata wasu miliyan 29 sannan kuma wasu miliyan biyar suka bace sai dai takunkumai masu tsauri waɗanda aka kakabawa ƙasar jamus gami da takwarawar da aka yi mata ya zama masomin yakin duniya na biyu a shekara ta 1939 da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 63 da suka gabata rana irin ta yau wato ɗaya ga watan agustan shekara ta 1958 shugaban ƙasar iraki na lokacin ya shalanta ficewar ƙasarsa daga haɗaɗɗiyar daular hashimawa wadda ta hada kasashen jordan da kuma iraki kafin haka dai tasirin da shugaban kasar masar na lokacin jamal abdul nasir ya samu a cikin kasashen larabawa ya kai ga hadewar kasashen masar syria yaman a matsayin kasa guda daya wanda hakan ya sa turawan ingila suka umarci sarakunan kasashen jordan da iraki waɗanda suke karkashin ikon turawa a lokacin da su haɗe kasashen nasu biyu sannan kuma su haɗe ƙasar ta zama haɗaɗɗiyar daular hashimawa sarakunan jordan da iraki a lokacin da 'ya'yan sharif makane wanda ya kasance tsohon gwamnan hijaz a lokacin dalar usmaniya amma bayan haɗewar ƙasashen biyu sojojin iraki waɗanda suke da ra'ayi irin na jamal abdul nasir ƙarƙashin jagorancin janar abdulkarim kasim sun yi wa sarkin iraki na lokacin jiwon mulki sun kuma kashe shi a lokacin yunkurin jiwon mulkin sannan a rana irin ta yau suka shilanta ficewar ƙasar iraki daga haɗaɗɗiyar daular hashimawa Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 agogon GMT da kuma Ghana. kan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Shugaban ruhani na ƙasar Iran ya bayyana cewa kasarsa bata taɓa nuna gazawa a tattaunawar shirin nukiliya ba. taron najeriya kowa lauyoyin shak ibrahim alzazzaki sun ce za su ɗauki matakai akan yankurin sake gurfanar da shi haɗaɗɗen daular larabawa ta mayar wa shugaban majalisar dokokin ƙasar tunisia da martani mai zafi tons kuma ga cikakkun labaran da ke da shugaban ƙasar iran hassan rouhani ya bayyana cewa tun daga lokacin da aka fara tattauna batun shirin nukiliya na kasar iran tare da manyan kasashen duniya iran din bata taba nuna gazawa a wannan tattaunawa ba a lokacin da yake gabatar da wani jawabi a zaman karshe na gwamnatinsa wanda ta gudanar a yau lahadi shugaban kasar ta iran hassan rouhani ya bayyana cewa yana da tabbaci akan cewa da karshe dai za su yi nasara akan batun shirin iran na nukiliya ya ce tun daga lokacin da gwamnatinsa ta fara aiki a cikin shekaru takwas da suka gabata zuwa yanzu an samu nasarori masu tarin yawa duk da cewa an samu matsaloli a wasu bangarorin amma hakan a cewarsa ba zai iya dashe gagarumin ci gaban da aka samu a wasu bangarori da dama ba shugaba ruhani ya ishara da irin tasirin yakin tattalin arziki wanda amurka ta kaddamar a kan kasar ta iran inda ya ce a lokacin mulkin tsohon shugaban kasar amurka donald trump amurkan ta kakabawa iran takunkumai mafi tsanani waɗanda ba a taɓa kakabawa iran irin waɗannan takunkumai a tarihin ta ba inda kuma ya bayyana cewa tabbas hakan ya yi tasiri akan wasu ɓangarori amma kuma bai rusa tattalin arzikin ƙasar ta iran ba kamar yadda amurka ta yi fata dangane da batun tattaunawar iran da kuma manyan ƙasashen duniya akan shirin ta na nukiliya kuwa ya bayyana cewa iran din ba ta taɓa nuna gazawa ba kafin cin mai yarjejeniya da kuma bayan cin mai yarjejeniya har zuwa lokacin da amurka ta fice daga cikin yarjejeniyar ya kara da cewa da ƙarshe dai dole ne amurka da sauran kasashen turai su amince da bukatun da ƙasar iran ta gabatar matukar dai suna son raya wannan yarjejeniya da kuma yin aiki da ita daga bangaren ƙasar ta iran lauyoyin shak ibrahim alzazaki jagoran harka islamiyya a najeriya sun bayyana cewa a shirye suke su dauki dukkanin matakai da suka dace bisa tsari na shari'a dangane da yunkurin gwamnatin jihar kaduna na sake gurfanar da shehin malamin kotun jihar kaduna ta sanar da hukuncin ta na ƙarshe dangane da shari'ar sheikh ibrahim alzazzaki da mai ɗakin sa malama zinat ibrahim a ranar 28 ga watan yulin da ya gabata wanda ke tabbatar da cewa babu gamsassun dalilai akan cewa shak zazzaki da mai ɗakin nasa sun aikata laifukan da ake zargin su da aikatawa to sai dai a nata bangaren gwamnatin jihar kaduna ƙarƙashin shugabancin gwamnan jihar nasir rufa'i ta sanar da cewa ba ta gamsu da hukuncin da babbar kotun ta jihar kaduna ta yanke ba bayan haka kuma gwamnatin jihar kaduna ta sake tsara wasu tuhumce-tuhumce na daban da nufin sake shigar da kara akan shek ibrahim azazzaki a kotu domin ganin cewa an ci gaba da tsare shi to sai dai nasu bangaren lauyan shek ibrahim azazzaki sun bayyana hakan da cewa ba zai hana su ci gaba da daukar dukkanin matakai da suka dace ba a daidai da abin da yake cikin tsarin shari'a na najeriya barista isaac adam ɗaya ne daga cikin manyan lauyoyi waɗanda suke kare shak ibrahim alzazzaki ya bayyana cewa batun sake tsara wasu tuhumce-tuhumce ko ɗaukaka ƙara abu ne wanda an saba jin sa a cikin lamari na shari'a saboda haka a nasu ɓangaren za su ci gaba da ɗaukar matakai da suka dace domin tunkarar wannan batu ta jama'a masu ware kada a sha'afa labaran da ya sana zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran gwamnatin haɗaɗɗiyar daular larabawa ta mayar wa shugaban majalisar dokokin ƙasar tunisia da martani mai zafi dangane da zargin cewa tana da hannu a abin da yake faruwa a ƙasar tashar al'alam ta bayar da rahoton cewa a cikin wani bayani wanda ya wallafa a shafin sani twitter babban mataimakin shugaban ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa akan harkokin siyasa da ƙasa da ƙasa anwar karkash ya bayyana cewa furucin shugaban majalisar dokokin tunisia dangane da haɗaɗɗiyar daular larabawa ba abu ne wanda za a lamunta da shi ba ya ce ƙasarsa ba ta da hannu abin da yake faruwa a tunisia kuma maimakon zargin ƙasar tasa zai fi ga ɓangaren siyasar ƙasar ta tunisia waɗanda suka nuna gazawa har al'umma suka gane da su dawo su yi karatun ta natsu domin gyara kurakuran da suka tafka a wata zantawa da shugaban majalisar dokokin ƙasar ta tunisia rashid ganushi da jaridar times ya bayyana cewa gwamnatin haɗaɗɗiyar daular laraba ce take da hannu dumu-dumu a cikin dukkanin matsalolin siyasa waɗanda ake fama da su a yanzu haka a ƙasar tunisia ganu kara da cewa wannan yana daga cikin shirin haɗaɗɗe dolar larabawa na rusa dukkanin nasarorin da ya ce an samu a lokacin boron da ya wakana a ƙasashen larabawa a ranar lahadin makon da ya gabata ce dai shugaban ƙasar tunisia kais sa'id ya sanar da dakatar da majalisar ministoci Gami da firayim minista na ƙasar tunisia kamar yadda kuma ya sanar da dakatar da ayyukan majalisar dokokin ƙasar har sai abin da hali ya yi hukumar zaɓe mai zaman kanta a ƙasar iraki ta sanar da ranar goma ga watan oktoba mai zuwa a matsayin ranar gudanar da zaɓukan ƙasar tashar rasha today ta ba da rahoton cewa a cikin wani jawabi wanda ta gabatar a yau a gaban manema labarai a birnin bagadaza mai magana da yawan hukumar zaɓe ta ƙasar iraki jumana alkalayi ta bayyana cewa an tsayar da ranar goma ga watan oktoba mai zuwa a matsayin ranar gudanar da zaɓuka a ƙasar ta iraki ta ce kafin wannan lokacin dai. an yi takon gaba kwan baya akan batun tsayar da ranar zaben amma yanzu an cimma matsaya akan wannan rana wadda aka amince da ita kuma tuni an riga an fara gudanar da ayyuka waɗanda suka kamata domin tabbatar da cewa zaben ya wakana a lokacin da aka tsara Algalayi ta ce sun fara buga takardun zaɓe kamar yadda kuma akwai isasshen lokaci ga dukkanin ɓangarorin siyasa ta ƙasar iraƙin da su yi shirin da ya kamata domin tunkara zaɓukan tun a cikin watan yunin da ya gabata ne dai ya kamata a gudanar da zaɓe a ƙasar iraki amma firaministan ƙasar mustapha alkazimi ya ɗage gudanar da zaɓen yanzu haka ma wasu daga cikin ɓangaren siyasar ƙasar iraki suna nuna shakku matuƙa kan yiwuwar gudanar da zaɓukan a lokacin da aka ayyana na ranar goma ga watan oktoba musamman ma ganin yadda amurka take ta adawa da gudanar da zaɓen a ƙasar iraki a wannan lokaci inda take ganin cewa gwamnatin da za a kafa a iraki matuƙar da aka gudanar da wannan zaɓe ba za ta zama mai goyon bayan wanzuwar sojojin amurka a cikin ƙasar irakin ba sabanin gwamnatin mustapha alkazimi mai ci a yanzu to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to madalla bayan da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirshin da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na mu koma noma. noma noma Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mukoma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku labarai masu alaka da noma da kiwo. To a yau za mu yi dubi ne akan matakin hana kiwo a yankin kudancin kasar da gwamnonin kasar suka ɗauka. da kuma yadda wasu masu bibiyar lamarin a najeriya suke kallo da fatan da kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana taron bayan nan da gwamnonin yankin kudu maso yammacin najeriya suka yi a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar ondo waluwa rotimi okero dolu sun buƙaci ganin makiyaya daga arewacin ƙasar sun nesanta shiga cikin wannan yanki nasu gwamnonin sun ta'allaka batun ta'addanci da rashin tsaro a yankin nasu da makiyaya da suke shiga suna yin yanki sai dai ba a je ko ina ba aka fara mayar da martani a kan wannan mataki na gwamnonin yankin arewa maso yammacin kasar wasu makiyayan suna ganin cewa a halin yanzu ba abu ne mai yiwuwa ba a zartar da hana su yin kiwo a cikin wannan yanki domin haka yana nufin korar ɗaruruwan makiyaya waɗanda suka ɗauki shekaru masu tsawo suna zaune a cikin wannan yanki na najeriya ta yadda har sun haifi 'ya'ya da samar da zuriya makiyaya da ba su san ko'ina ba idan ba wannan yankin ba kamata ya a ce an yi tsari ne na tsawon shekaru akalla goma in ji wani makiyayi ta yadda idan ma tsugunar da su za a yi to a wannan tsakanin an gama tanadin da ya kamata da warware dukkanin matsalolin da ake ganin sun shafi makiyayan saboda a magance wannan matsala idan ma har ana ganinta a matsayin matsala wasu kuwa masana suna ganin cewa kiran yana cin karo da dokokin najeriya da suka bai wa 'yan ƙasa damar yin zirga-zirga inda suke so a faɗin ƙasar ba tare da ƙaidi ba a bisa wannan dokar ce kuwa su kansu 'yan kudancin ƙasar suke zaune a arewacin najeriya suka kuma mallaki ƙasa da dukiya da kafa sana'o'i ba tare da an tsangwame su ba kamar yadda wasu masharhanta ke cewa to gabanin wannan kiran na gwamnonin kudu maso yamma su ma gwamnonin kudu maso gabashin ƙasar sun taɓa yin kira na dakatar da kiwo a yankunansu amma yi wani lokaci da masu wuce gona da iri na ƙabilanci suka rika kaiwa makiyayan hari da kashe musu bisa shi. da akwai 'yan majalisar najeriya da dama da suka fito daga arewacin kasar da suka bayyana wato rashin jin daɗinsu A kan irin waɗannan kalamai da suke fitowa daga wasu sassa na ƙasar irin waɗannan matakan da ake ɗauka da mafi yawancinsu suna fitowa ne daga kudancin ƙasar kan kiwo da makiyaya suna ci gaba da ƙara raba kan al'ummar ƙasar alhali kudancin ƙasar suna da talaucin dabbobi hatta ta fuskar tattalin arziki barin makiyaya a yankin nasu shine mafi alheri a gare su kamar yadda wasu ke gani domin a watanni kaɗan da suka gabata an ga yadda aka rika sayar da sanuwa guda naira miliyan ɗaya har da ɗuriya saboda 'yan arewa sun dakatar da kai musu bisashe hatta rago kuɗinsa ya kai miliyan ɗaya a birnin iko don haka da akwai buƙatar masu hankali da zurfin tunani a cikin dukkanin ɓangarorin ƙasar da su zauna kan teburi su tattauna domin fahimtar juna da sanin yadda za a magance wannan matsala saboda idan aka barta za ta ci gaba da haddasa jawurar raba a tsakanin al'ummar ƙasar a wannan mawuyacin hali da ƙasar take da buƙatuwa da haɗin kai to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ya zo ƙashe sai kuma fitowa ta gaban da za a ji maɗauke da wani jigon kafin lokacin na ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Tunzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kide-kiden iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa Shirin wanda a cikin same ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. to a yau shirin ya gata muku hujjat ashraf zade ne a cikin waka da ya rama da fatan masu ya su ji daɗin shirin kuma za ta kayatar da su پسندم شاهکار دل شیرین زبانم نازد نشسته برده دردان جانم مجنونم از نگاه باغتم Sean To a gaishe ka Hujjat Ashraf Zari a cikin wannan waka da gabatar kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan amma duk wanda suka tallafa shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng عاشق پیمانه را گم کرده ای عاشقان ای عاشقان پیمانه را گم کرده زان می که پیمانه ها زان می که کنان بشکفتم با منکران دی صفت همچون خزان افسردم همچون خزان افسردم بیزاره wannan zamu karkare sai Allah ke mu can an jima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu da kowa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya